'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin Asare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Share ne, share ne, share ke kashe mu. Do da suke sa kasuwa da sun duba da kyau ina ga kamar da sharan ba zai yi yawa ba. Share ni nan da yana da ban mamaki. Yau ka gan an doki bola yau. Na baka next week ka zo ka gan an aje. Yau shirin zai taɓo batun ƙalubalen tsaftar muhalli ne a guda daga cikin gundumomi a Accra babban birnin kasar Ghana. Yau ga wasu nan ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Masu ware manazarta da hukumomin ƙasa da ƙasa sun daɗe suna nanata mahimmancin raya muhalli da kula da tsaftarsa saboda alaƙarsa irin ta ƙudda-ƙudda kudda kiwon lafiyar bil'adama. Wannan batu na samar da sahihin muhalli ga ɗan adam na cikin jerin muradin nan guda goma sha bakwai na ci gaba mai ɗorewa da ke kunshe a daftar majalisar ɗinkin duniya da kafatanin ƙasashen duniyar suka yi alkawarin mutuntawa tare da aiwatar da shi da yake ƙasar ghana na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma guda cikin ƙasashen da suka sanya hannu akan wancan daftari a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, amma 'yan ƙasar na ci gaba da kokawa a kan wannan batu na ƙalubalen muhalli. wakilin sashen hausa na muryar amurka idris abdallah bako ya haɗa mana rahoto akan yadda al'ummar ɗaya daga cikin gundumomin birnin accra suke kokawa game da ƙalubalen muhalli da ke barazana ga 'yancin suna rayuwa mazauna nima da ke gundumar a yawa su ta gabas a yankin greater accra ghana sun koka kan yadda suke fama da rashin tsafta musamman kan babban titin da ya ratsa unguwar haka kuma na da alaka ne da kasuwar ƙasa da ƙasa ta nima da ke cikin unguwar suka ce yadda ake barin shara ko bola kan titin bai dace ba domin haka suna kira ga wakilan da ke wakiltar su a majalisar gundumar wanda aka fi sani da assemblyman da kuma shugabar gundumar hajiya salma adams kuta da ta kawo musu ɗauki. suna na aisha said yanzu muna kuka masu sa kasuwa anya ba samu wuri bi lorika na miss mutane kullu bayan wannan kuma share ne share ne share ke kashe do inda suke sa kasuwa da sun duba da kyau ina ga kamar da sharan ba zai yi yawa ba kuma na biyu kuma masu kwashe bolan nan ina gan kamar su kuma fortune ka na wurin su do abin da yasa na ce haka ne inda suna zuwa da empty eh, wanga eh, lori nan a zuwa kwashe ina gan da kowane sharan ya kwashe amma ina ga kamin ya kai nima ya tun kwashe sharan wani wuri kenan shi sashe mu duba yanda za a yi ya tanye mu kan wannan wasu da suke sayar da a cikin kasuwanni mu suka ce ranar lauret sharan niman nan da yana da da ban mamaki. Mu an bar mu san cikin kasuwan yan tikiti na we lori ya zo sun zo su kira mu mu fito da shara. San lori ya zo ruka sai mai tikiti ya shigo. Sai sa kuna biya a kwashe bolan. Ba mu ba mu biya. Kudin tikiti ake yanka mu sidi. Eh kudin tikitin na akwai kudin bola ciki ko ba shi. Ina da shaw don tam da suka ce za su kara tikitin. Sai babban kasuwan mu ya ce eh ba ku kwasa muna bola. Ba mu da zum miliyan da ke share muna kasuwa. Ku ce tusiji wannan ba mu yan mu biya. A watan Mayu nan da ta gabata mazauna unguwar Nima a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar matsin lamba da ke da rajin ci gaban Nima wato Concern Nima Citizens Foundation sun gudanar da zanga-zanga domin a gyara titunan unguwar a ƙarasa filin wasan ƙwallon ƙafa da aka fara ba a kammala ba da kuma rashin tsafta. Amma a wannan lokacin matsalar shara ko bola da ba a kwashewa shine ummul ƙorafin su. Domin haka, na ji ra'ayin mataimakiyar mai haɗa kan jama'a na ƙungiyar. ajiya na ne ma'adam. Dan gani ke ba MC mu hankuri kowanda muke yin dare ranar safiya ta yi hankuri ta bara tension ta zo mu, saboda yau ka duba sani tashi mu ni mai ai fuwa in yi ta ta tashi ta direct kowa yayi abin da ya kamaci dole ba su ce ba su yi sun yi amma ban sani ba ko dai maybe ni na ce maybe bata kula da mu ba saboda yau irin gan demonstration da aka yi da kowane da kai mun meeting ta several times mun minti da ta several times amma abin da muke son ta yi na still ba mu gani abin da ake yi yau ka gan an doki bola yau na baka next week mu ka zo ka gan an aje concern mun mun yi ready ne mu zo mu tanye mc e. mun yi ready mu tanye leaders mu saboda community mu yayi kyau muryar amurka Amurka ta yi tattaki zuwa ofishin ɗaya daga cikin wakilan unguwar a majalisa, assemblyman da aka fi sani da Haji Sanda, kuma na fara da tambayar sa ko me yasa ake samun tarin shara a kan titi. Eh, matsala dai na shara daga kan titi saboda wurin mutane sun mai da shi kasuwa, sun mai da titi kasuwa. An yi yanda za a kore su ba yau ba, aka yi su dawo, aka yi su dawo, aka yi su dawo. To ba dai gaji ba, ana cikin, ana take wasu measures kuma. Yana mini da daman su da sun yi shara sun yi aikin kasuwanci sai su bar mu shara da sun yi shara kuma sai su bar shi wurin every blessed day from monday to friday banda wednesday ci don market day ne wednesday from monday to friday banda wednesday ci lorin bola na ayawaso east municipal assembly yana zuwa kwashe shara from monday to friday to shi zama da yanzu kasuwancin neman nan ma yanzu ana yin shi saturday sunday in ka shigo asabar da lahadi in ka zo shi yi maka kaman ah, ranar laraba ne normal market da ake ran laruba ne ba hanya su kai kasuwanci su kare kuma saturday sunday eh, assembly bai aiki gwamnati bai aiki sai sa sharan da suke yi duka shi su tattara duka from filan juma'a marance da asabar da safe zuwa marance da lahadi da safe zuwa marance duka shi ya file shi ya yawa ya musu yawa shi su kwaso su su zuba sakan titi sun ce assembly na karban kudi two cities to wannan two cities nan akwai kudin shara a ciki kuma wannan two cities ba kudin shara bane in kana business kana biyan eh, kana biyan tax ma assembly ko da suke da su suna da shago su suna biyan shi yearly amma su masu zama suna tashi gobe ba ka karbe shi ba in ya kai kafin shekara bin ya baro ne za ka same shi sai za aka yi shi daily to ana karban wannan daily to su masu shago suna shara su biya su je su zuba da sharan su su masu zama shi su share su kawo mana shi sakan titi ce mu mu saboda two cities na kwashe wannan two cities na ebe kai kudin kwashin shara amma muna take wasu matattaki da zamu duba yanda zamu yi mu magance wanga lamari a Afirka mutum ne 'yan hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da da baki ne ko na mace. Har wa yau dai bayan ƙasa a guya ba, ƙoƙari na na tattaunawa da shugabar majalisar gundumar yawasu ta gabas Hajiya Salma Adam Kuta ido da ido bai tabbata ba, sai dai ta wayar tarho. Sa muna da lorin da ke fitowa 5:30 a.m. In ya zo yana bin ya kwashe compassion tax taron da ke kan hanyar nan duka. Shi na gan kuma ana complain kamar ba kwashe da kyau. Shi na bari cycle ana shiga cikin market as early as 4 a.m. A kwashe tricycle biyu ko uku a kwashe bolan duka abin din compassion track ya zo shi a zuba ciki shi continue doki amma ka gani kowa ya san sanitation is about attitude and behavior na yi hira da wasu 'yan kasuwa da kuma 'yan unguwa suna nuna motar nan da kika fadi yana kwashe shara kafin ya kai nima ya kusa cika shi yasa in zo nima bai ya kwashe sharan da ke bakin titi wanda yake ana kawowa balle ma har ya shiga cikin kasuwa kaga maganan ga kaga eh. kiya da ko wani lori an zana kai sunan assessment da ke aiki kai akwai tracker da ke kai in lori ya zo how profitable lori ya zo kamar nima ya ce da shara wani shara ya kwace kanika amma sharan mu ya yawa in aka kwace na ce maka zuwa da rana ana ko a dam. yanzu mutane mu suna against assembly sani assembly group sani assembly yi ni na wish ina ko mutane na su understand situation instead of ku zo ku ce shara na da yawa ku identify mutane da suka zo su yar shara da rana domin muna da akan yin frontage muna da actin da ya famu karfi mu kama mun shi mu arrest mu kai shi police shi idan a fa'ini shi ko a prosecute shi to mm, ajiya sun ce idan kuna neman taimakon su kamar yadda yan concern suka nuna sun taimaka me zaki ce game da haka mu da concern mu yi mm. meeting mu yi ababe yanzu mu ga musu su zana mu ababe da suke cikin assembly da shi kun zana shi mu ga musu oh wanga da kuka zana ya yi wanga da ba ku zana ba bai yi kamar one of the abin da suka faɗi suna son su su zo su collect muna in future kuma ka san bai yi domin collectors gwamnatin nan kan shiga central government shi ta ta ka individual ya collect zai yi shi sa wannan duka na san maybe don ba sani ba amma mun zauna muna good shape da su ga abin da kamata su ga abin da kamata to kamar dai yanda assemblyman Haji Sanda ya ce akwai shiri da suke yi game da kawo ƙarshen wannan matsala da kuma bayanin shugabar gunduma Hajiya Salma Kuta cewa za ta so samun taimakon 'yan ƙungiyar rajin ci gaban Nima ko Concern Nima Citizen Foundation muna fata cewa za a sake zama domin a samu bakin zaren. To Allah ya sa a dace masu ware da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta. za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta